abin bai baka mamaki ba a ce a cikin sunayen Allah kyawawa guda casa'in da tara ba a cikin Kur'ani ba ko daya soyayya ba ko daya mahaifi kuma babu inda aka koyar akan wai cewa akan Allah mai mulkin kama karya ne kuma wai mu za mu zama bayi to shi Allah mahaifi ne wanda yana son ni da kai da duk duniya mu zamo 'ya'yansa. don Allah don Allah Don Allah na ce ku daina yin wannan tafin a daina tafi don Allah kar a dame mu to ta yaya ne Maryamu ta samu ciki na ruhi mai sarki to waye ne ma ruhi mai sarkin akwai mala'ika da ana kira Gabriel Berin sa maka gasa kashi saba'in da biyar a cikin dari a cikin littafi mai kyau Kur'ani wanda yake a yare na na larabci mai kyau daga Bible an samo kuma zai roke ka ka duba bible da kyau za ka ga inda an ciro wa innan kuma za ka ga albarkan wannan allah da yake son ka yake so na mutane a duniya kamar kiyashi ne suna tafiya wannan ya bi ta nan wannan ya bi ta nan to misali sai ga shi kai ka zo ka ce bari nuna musu hanya to amma akwai hanyar da yana zama daidai ma dan adam amma kuma akwai hanya da na halaka ne to in an ce za a taimake su a ƙoƙarin nuna musu hanya sai ka tura bayan wannan ka tura gefen wancan amma sai su yi ta bin hayan da suke bi da to ina gani hanya ɗaya kawai wanda ma fita ne ko dai ni zama kiyashi ko su zama mutane amma ka sani a ranka ba za su daba zama mutane ba saboda ba su da karfin to yanzu kai da za ka samu daman zama kiyashi ka gaya mun za ka dawo kiyashin to ka nuna musu hanya mai kyau ka nuna musu siratil mustaqim wato hanya mai kyau na sani kai ba za ka yi haka a rayuwanka ba saboda duk wanda ya riga ya dawo mutum a matsayinka na mutum ka dawo kiyashi kuma ka dawo kiyashi to rayuwanka zai kare ne tamkar wannan kiyashin saboda haka shi jesus allah ne wanda ya zo a tsokan mutum ya kuma zauna a matsayin mutum shi mutum ne ya ci abincin da mutane sun ci ya yi bacci a matsayin mutum an dore shi a matsayin mutum amma yana rike da wannan kambun dan mutum saboda a gane shi kai da ni to yanzu ka amsa mun tambaya ta yaya za a yi ka biya zunubanka ta yaya za a yi a wannan duniya ce amma adalci ɗazu kai magana littafin john amma dan wa kayan ko kuma gurin ba daidai ba kalman ya faɗa karara a fili wato ta yaya za a yi a ce mutum ya yi daidai a gurin allah wato a fiskan allah to ba wanda ya isa ya yi daidai a gurin allah ba tare da samun ceto ta jinin Jesus Christ ɗan Allah ba wanda ya ce na zo ne saboda ku samu rayuwa jinin Jesus shine wanda yake wanke ka daga duk zunubi duk Allah ku tuna lokacin da mala'ika ya faɗi ka tsarkakakke wa maryam wanda zaki haifa za kira shi ɗan saurara wanda ya fi kowanne a saman allah to yanzu kana so ka ce mala'ika ya yi karya ko allah ne ya yi kuskure yana son ka mr didat yana son ka yanzu haka ma ana kiranka ana cewa ka zo gurina kuma ni zan baka hutu ku zo gurina dukkan mutanen duniya saboda ku samu ceto saboda samun ceto ba na musulmi kawai ko jews ba ko wasu ba na dukanmu ne allah yana son mu ne ya zo ya zama ɗa shi kuma ɗan ya zama mutum saboda mu a mu na mutane mu dawo 'ya'yan allah saboda ya damu da mu kuma ka duba yanayin magana babana matsayin da shi ya sa makan shi ya sa ya faɗi haka kuma ina so in gaya maka shi ya faɗi shi ne mahaifin ya kuma bayyana haka? a shaida kuma duwala ku tuna Allah, Allah ne zan kare kuma da tunatarwa monogenes para patras shine taken kalma ne na Greek wanda yana nufin shine kade ɗan Allah a irin wannan a wani kalman kuma shine kawai na ɗan Allah wanda ya zo ya nuna soyayyan Ubangiji na gode da daɗi da na samu tare da ku Allah ya sa soyayyan Allah ya kamu gurin shi wanda yake muna soyayyan har abada mara karewa Christ ya ce in kun zo zai ba ku hutu na gode muku To yanzu za mu je ne ga Sheikh Ahmad Didad. a ɗan shiru muna godiya da yawa yanzu sai kai ne mr dida za ka ba da amsa zan fara daga littafin john sura na sha biyar aya na talatin inda ya yanko broda sharush a inda jesus yake amsa wa philip inda ya ce idan ka ganni to ka baban wanda da wannan bayanin kiristoci suka yi tunani jesus shine baban to amma an ka sake dubawa da kyau abin da wannan sakon ya kunsa? wato akwai tarin saɓanin fahimta a cikin nan tun daga farkon sura na sha hudu ya ma fara ne da saɓani kuma haka wannan saɓanin ya ci gaba a tsakanin mabiyansa a cikin sura na sha hudu ana cewa jesus yana gaya wa mabiyansa cewa idan ya tafi za su sani kuma hanyar ma sun sani kun san inda zan je kuma kun san hanyar da za ku bi ku je wurin to sai mabiyansa suka ce master mu ba mu san inda za ka je ba to ta ya za mu yi mu san hanyar zuwa gurin kaga sun samu sabani? jesus yana maganan tafiyarsa ta mu'ujiza su kuma suna tunanin inda za a je na garuruwa kamar garin delhi ko newcastle irin susa hamtel shi yana maganan allah ne hanyar zuwa gurin allah jesus ya ce ni ne hanyar gaskiya da rayuwa ba mutumin da zai isa gurin mahaifina sai ta gurina wannan kalmar ya musu nauyi sosai saboda haka ba su bi abin da yake faɗi ba mabiyin ya ce shugaba ka nuna muna baban saboda mu samu nutsuwa wato yana nufin ya nuna musu allah su suna so su ga allah da idanuwansu saboda su samu nutsuwa a zuciya to da zai ba su amsa jesus ya ce philip ka jima kana tare da ni kuma kai ba yahudiya ne a matsayinka na ba yahudiya ya kamata ka san fiye da haka ba wanda zai ga allah ya rayu kuma babu wanda ya taba sa ku kuma kuna tare da ni shekara uku har yanzu ba ku gane aikin da na zo yi ba ku ce kuna so ku ga allah da idanunku za ku iya kafa ma rana ido ya ce to in dai har kun ganni to kun ga baban yana nufin in dai har kun gane aike na to za ku gane waye allah kuma irin wa'innan kalaman ake amfani da shi a lokacin harcen wannan ganin ba gani ne na zahiri ba idan kun fahimce ni to za ku fahimci ubangiji bukatan ganinsa da kuka yi ganganci ne ba wai cewa yake shi ne uban ba ina so in sani waye ya taba jin wannan ayan akan cewa akwai guda uku wanda suke nan a sama uba da ɗa da kuma ruhi mai tsarki kuma wa'annan uku abu ɗaya ne kun taɓa jin haka da kun taɓa ji kun karanta haka a cikin bible ɗinku kun karanta haka ne haka ne ganina ya ce ya karanta na ce ba ku karanta a bible ɗin ba ne baya nan na san yana nan abin ban mamaki eh, eh mana akwai guda uku na yanko ne littafin farko na john sura na biyar aya na bakwai a inda aka ce a littafin farko na john sura na biyar aya na bakwai ya ce akwai guda uku wanda suke nan a sama da baba da kalma wato jesus da kuma ruhi mai tsarki kuma wannan ukun abu guda ɗaya ne yana nan a littafin bible ɗin kusa a nan ga littafin bible to yanzu ka gani wannan aya da na yanko maka ana samunsa a roman catholic littafin bible ana kuma samunsa a authorized king james version na bible yana nan a bible ɗin yanzu an cire an wurgi da shi wato a cikin revised standard version na bible an cire an ce wai cushe ne ayan da ya magana akan abu uku an cire an yi wurgi da shi an ce wai shi an yi cushensa ne duk wayannan sabbin bible da ake bugawa ba za ka taɓa ganin wannan ayan a ciki ba kuma wanda suka cire ba wai malaman musulmai bane ko kuma malaman yahudawa ko malaman hindu amma malaman su guda talatin da biyu mafiya girma da goyon bayan wanda ba su gama kai su ba guda hamsin suka ce sun gane wannan lallai cushe ne a bible sun ce kage ne suka yi wurgi da shi kamar haka kuma na ce eh kamar hakan haka kuma ɗauke shi zuwa sama a gospel ɗin Matthew, Luke da kuma gospel of John za ka samu batun ɗauke shi sau biyu cewa annabi Isa an ɗauke shi zuwa sama sura na sha shida aya na sha tara cewa Jesus an ɗauke shi zuwa sama haka a Luke sura na 24 aya na ɗaya, an ce Jesus an ɗauke shi zuwa sama a gurare biyu ne kawai a gospel aka yi maganan ɗauke shi zuwa sama dan wani ya ɗauko bayaninsa daga as amma a gospel Matthew Luke da kuma John kalman na an ɗauke shi zuwa sama an rubuta ni a guri biyu haka a wannan gurare biyun shi ma a cikin revised standard version na sabon bugu shi ma an zo an cire shi an ce shi ma ƙarya ne haka ne duk an cire a sabbin bugu na littafin bible to kuma a cikin littafin alkur'ani mai girma ba a rubuta wani kalma na cewa wai fada ba nufi wai mahaifi mu an ba mu sunaye casa'in da tara ne na Allah maɗaukaki amma baba baya cikinsu kuma faɗin kalman baba ya fi sauƙi a larabci akan kan kace ubangiji abba da larabci yana nufin baba abba in ka karanta qur'ani kur'ani za ka ga rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin rab rab allah mai bayarwa mai shiryarwa mai canzawa rab ba kuma abbu ba to me ka gani Sabu da wannan saɓanin akwai mutane miliyoyi da suke wannan duniya wanda suke ɗaukan wannan a zahiri cewa wannan baba da yake sama ya haifi wani ɗa bigatin da aka faɗa a babul kalma ne na dabbobi yana nufin fannin ƙasa na saduwan al'auran dabbobi to haka shi ma wannan kalman da suka gane suka cire suka goge shi suka bar amfani da shi saboda kawai su ma sun ji a ransu yi kama da ɗan yayana tunda sun ce saduwa ne to ku biyo mu domin kallon karashin wannan mukabala tsakanin Sheikh Ahmad Didat da kuma Dr. Sharush a tashar kuta jakadan alheri TV jakadan alheri tushen haskaka rayuwa kar ku manta ku danna mana like da kuma subscribe